alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a yau alhamis takwas ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana bakwai, wanda ya daidai da uku ga watan bakwai biyar miladiya Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan littafin namu na sharhul usul Salasa, a wannan darasi namu na ɗari da saba'in da bakwai a wannan masallaci na tunawa da Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan fage cikin jihar Kano. Yadda yake tun bayan sallah sai yanzu Allah maɗaukacin sarki ya kaddara za mu ci gaba da wannan karatu namu. kuma a yau idan ban manta ba muna shafi na ɗari biyar da ɗaya a wannan littafi na sharhul usul salasa wanda muke al'asulu salis muna cikin asali na uku na ƙarshen littafin kuma shine ma'arifatun nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ban manta ba a karatuttukan mu na baya mun haɗu mun faɗi nasaba ta manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam da kuma farkace shi da ubangiji maɗaukacin sarki yayi da dukkan wani falala da baiwa da Allah maɗaukacin sarki ya bashi wanda muka zo muka yi bayanin farkon fara wahayi da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam a zaman sa na mursali wanda aka aiko annabin Allah subhanahu wa ta'ala muka fara ad-da'awatul sirriya kira da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fara yi a sirri har muka zo ad-da'awatul jahariya wato kira da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fara yi a bayyane domin shiga cikin irin wahalhalu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na fara sha yayin da ya bayyana kiransa a bayyane tun daga ranar da ya hau kan dutsen safa ya kira dukkan bukun na larabawa ya tabbatar musu da cewa an aiko shi zuwa gare su to a lokacin kuma soyayya ta juye ta zama gaba da kiyayya da hassada da dukkan abubuwa da dama da san mulki da san ɗagawa ya sanya ƙurashawa suka biya baya kuma suka shiga azartar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa malam anan yace wa tafannana al mushrikuna min hadhihi al lahza a wannan lokacin sai mushrikai suka shiga salo daban-daban suka fara abubuwa daban-daban na tozartar da manzo sallallahu alaihi wa sallam da wahalce shi fi iza'in nabi sallallahu alaihi wa sallam wajen cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi salo daban-daban hanyoyi daban-daban ta izgili ne a waƙa ta zagi ne da cin mutunci ta taɓa shi a jikinsa ta taɓa mabiyansa ta toshe hanyoyin da yake bi wato wannan yana nuna ba usulubi ɗaya suka ba sun ba hanyoyi daban-daban wajen cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam wa dakhalat ad-da'watu marhalatan jadida da'awar manzo sallallahu alaihi sallam ta shiga wani mataki sabo inda da a koya ake yi ba a bayyana ba ko babu wannan wahalhalun da wannan cutarwa da wannan azabtarwa to ganin da'awa ta bayyana kuma maƙiyanta sun yi fito na fito da ita wannan yasa aka samu wata marhala ta musamman sabuwa wani yanayi sabo marhalatun sharika wadda take marhala ce wadda take anifa shine sharika wadda take mai ƙarfi mai wahala wadda take mai wuyar gaske aka shiga wannan marhala ana marhala sirriya silmiya babu dukkan wani kalubale babu wasu wahalhalu to yanzu aka shiga wannan marhala wadda take marhala ce mai tsananin wahala mai tsananin wuya wa uziya fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam iza'an a cikin wannan an cutar da manzo sallallahu alaihi wa sallam cutar wadda. tanu'u an hamlihil jibali rawati wanda manya-manyan girkakkun duwatsu za su wahala idan suka ɗauki irin nauyin cutarwa wato ko da dala da gauron dutse ko uhudu aka ɗorawa nauye-nauyen cutarwar da aka yi za su nauyaya gare su ballantana shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falaqad wudi'a as-sirabu ala an sanya ƙasa a kansa wa wudi'atin najasatu ala dhahrihi an sanya najasa a bayansa wa khunika an shaƙe shi a taka da an takuru asar da numfashin shi ya kusan tafiya ya kusan ɗaukewa. Fahimfatit sahihaini Imam Bukhari da Imam Muslim sun fitar min hadisi Abdullahi bin Mas'ud hadisin da Abdullahi bin Mas'ud yake ba da labarin abubuwan da suka faru lokacin cutar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annan nabi sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli inda albayt manzo sallallahu alaihi wa sallam yazo yana sallah a ɗakin Allah shine alka'batul musharrafa a wajen ruwayan bayan su kuma ƙuraishawa inda da majalisarsu inda suke zauna kusa da wajen ne sun a nan suke zama suna kallon duk abin da ake a ka'aba kuma a nan suke mitin ɗinsu a nan suke hirarsu kuma sai wanda ya isa ma yake shiga wajen to suna wannan majalisin a zaune dukkan manyan ƙuraishawa manzala sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya kalli ka'aba ya fara sallah suka ce ala na ila hadal mura'i shin ba ku ga wannan ba ba ku kalle shi ba wanda yake mai nuna riya wai shi na Allah ne wai shi mai bauta Allah ne ya zo da wata sabuwar ibada ku ji irin sallar da yake yi ina ma za a samu wani ya cutar da shi wa abu jahalin wa ashabun lahu julusin abu jahal da abokansa da wayannan yan tarayyarsa wato manya-manyan ƙurinta su ba su wali suna tare suna tare a zazzaune isqala ba'dhum li ba'd sai kuma wani shashin sai cewa shashin ayyukum yabi'u bi sala jazuri bani fulani wane ne zai zo da wannan kayan ciki ko wannan mahaifa saboda kamar yau aka yi abun wa jiya a wani waje an yanka raƙumi an tsede kayan cikin da tumbin da mahaifar da dukkan wani abubuwa na kayan ciki da kashinsa da jinin shi an zuba a wata bola to shi yasa sai suka ce wane ne ko zai iya ɗagawa da zai kwaso wannan tumbin da kashin da jinin da mahaifar duka ya kwaso na bani fulan na suwana da suka yanka suka zubar shi ne sabon yanka da aka yi fa ya ba'uhu ala zahri muhammadin sallallahu alaihi wa sallam idza sajada ya dora shi akan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya sujada wato kamar suna shawara a jikin tsakanin tsakaninsu tunda suna kallon su yana shi ne wane ne zai iya yin wannan aikin da muke so a yi to da an san aiki ne wanda yake da wahala ganin manzala sallahu alaihi wasallam da al'ummarsa da waɗanda suke bayan sa, musamman su banu hashi da banu muttalib yawancin su bambancin aƙida da bambancin musulunci ko ba musulunci ba wannan jinin yana da ƙarfi wajen ramuwa idan suka ji an yi su wani abu to ba za su kalli me yasa aka yi musu ba za su kalli cewa kamar an wulakanta su ne an wulakanta su to don haka abin yana da wahala kwarai da gaske to shine yana buƙatuwa da sai an yi miki sai an tattauna to shine ake cewa wanda ja'iri ne wani fitinanne ne wani wanda ya isa ne wanda zai ɗauki gabarin ya je kwaso wannan bolar? ya kwaso wannan timbin ya koso jinin nan da dagwadagwan jini da aka yi ya zo ya ɗora wa manzo sallallahu alaihi wa sallam man ba'asa ashqal qawm ashqal qawm matsiyacin mutane wanda yake kowa tsiya a cikin su nan take ya zabura anan ba ambaci sunansa ba a wata ruwayoyin kuma an ce uqbatu ibnu abi mu'ayyid domin uqba ibnu ba abi Mu'aitsin yana cikin manya-manyan da suka kai matuƙa wajen gaba da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma da normal yake uku ba duk da yake na cikin manyan quraishawa manyan masu faɗa a ji amma yana zama da manzo sallallahu alaihi wasallam bayan an aiko da manzon Allah har ya ji wasu ayoyi har ya ji tattauna har su wani abu har ma akwai lokacin da uku ba bin abi mu'ayth ya gayyaci wani cin abinci wanda ya gaici duk manyan ƙurashawa ya gaici manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzala ya ce a'a shi ba zai yi ba har sai ya shaida babu abin bauta bisa tantanta da gaskiya sai Allah kuma ka shaida ni annabin Allah ne kuma ya shaida saboda yana son dai a ce kowa duk wani mai faɗa a ji ya zo a makka lala ya halarci wajen to kamar alaƙar da take tsakaninsu alaƙa ce mai kyau to amma ɗaya daga cikin abokansa ba ta nan da suka dawo abokin shi sai ya zo ya zo yake magana cewa zai tutse shi na ji an ce kai ma ka sabba a ka shiga sabon addini sabon manzo sallallahu alaihi wasallam Yake a'a bai bi shi ba kawai dai dabara da waye ya mushi yana so ne ya zo wajen walimar da ya shirya saboda baya so a ce akwai wasu wani wanda ake ganin shi a makka da daraja da girma a ce bai zo ba cin abinci na to ni kamar wani kaskanci ne a wajena to shine na tsara cewa shi kuma mun sharadi ni kuma ina so in je ni kuma na zartar da sharadi na ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shikenan na ya halarta shikenan an ya an tsare yace a'a to ai kuma duk al'umma sun tafi suna cewa ka musulunta ka musulunta kai ma ka bi addinin yara haka ba zan yarda ba har sai ka je ka cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam ka bayyanar da ba kai ba shi to daga nan ya dauki gaban gabarin cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam da waka ne a wasu ruwayoyin har ya tofa mishi yawo ya zage shi ya abubuwa da yawa da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam to shi yasa kiyayya Uqba ibn Abi Mu'ayth ita ma ta shahara tare da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma har ya saka sunan shi a cikin wanda yawa mummunan addu'a a ƙarshen hadisin da nake karantawa wannan kuma ce yasa wasu da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce akan shi ne ayat ta sauka yawma ya'uddu zalimu ya'uddu zalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laita nittakhassu ma rasulu sabila ina ma ranar da azzalimi zai ciji hannunsa ya ce ina ma na riƙi wani wannan abin da na yi na farko na musulunta ina ma na riƙi ta ce hanya madaidaiciya saboda wanda aboki ne ya ɓatar da shi ya yasa duk lokacin da ake magana munanan abokai za ka ga malamai suna kawo irin wannan iska cewa shi abin da ya halakar da shi halakarwa ta har abada ne aboki da ya zo sa shi gaba saboda abuta da ƙauna da suke a juna har ya bi shi maimakon ya ɗauko hanya ya zo ya shiga cikin wannan musibar to wannan shi uku uqbatu ibnu abi mu'aytin Ba ja a jiki Ya je ya ɗauko wannan tumbin da jinin da dukkan wani abu da in an yanka dabba duk wannan kazantar tata fa nazara ya jira hatta sajada annabi sallallahu alaihi wa sallam an da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sujjada wa ba'ahu ala zahrihi baina katifaihi kawai ya tsura shi a bayansa a tsakanin kafadunsa da nauyin da jinin da wannan dagwale-dagwalen da duk wannan abubuwan na kazanta na tumbi na menene suka ta zuba a jikin manzo sallallahu alaihi wasallam ga kuma mahaifar take take da tumbi ne nauyi ta danne manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasa dagowa ibn mas'ud ya ce wa ana anzuru ina kallo aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai dai la uguni shay'an law kanat li mana'a yace ba zan iya yin komai ba kuma Abdullah bin Mas'ud yana cikin ba manyan mutanen da zai tsawatar ba ne kuma duk utuba duk ga sunan iskansu suna wajen su shaiba su wali su umayya bin kala duk suna wajen su abu jahal ba wani wanda zai iya fitowa in ba dai manya irin sa'anninsu ba da zai isa ya fito ya hana abin da suka zanta yace lauka na tilimana ina ma ina da iko ina da ƙarfin da zan hana amma ba ni da wannan ƙarfin qala fa ja'alu yadhakun wa yahilu ba'dhum ala ba'd su kuma sauran manyan da suka ga ta bin abi mu'ayth ya zo ya sa wannan manzala yana mutu mutsu a sujjada ya kasa tasowa su kuma sai suke tadari har suke rangaji a su saboda dariyan nan ka fashe da dariya har ka rinka rangaji saboda kalkal cewa da dariya haka suke kyalkyalcewa da dariya wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sajidun la yarfa'u ra'sahu manzala sallallahu alaihi wa sallam yana cikin sujada baya daga ba zai iya daga kansa ba hatta ja'atu fatima a wata ruwayar har aka je aka faɗa wa fatima wasu suka ce har wani daga cikin mutanen da suke kallo wasu ruwayar suka ce zai iya ruwa abdullahi bin mas'ud ne kuma zai iya ruwa wani har ya je sanar da fatima me yasa je san da Fatima na biyu a matsayin babanta ne tana da haƙƙi ta zo ta ture ta ta ture abin da aka yi mata sannan na biyu mace ne mace ce ita ba wanda ya ke kawo mata farmaki sannan na uku yarinya ce dan a lokacin wahiya jariya bata balaga ba waɗannan ababen yasa zai sa tula ƙuran shawa duk yadda suka kai da rashin mutunci da cin zali waɗannan abubuwan zai sa ba za su iya yi wa na Fatima radiyallahu anha ba saboda lokacin da suka yi akwai abubuwa da in ka keta to sai a daina maganar addini a daina maganar menene sai kuma maganar wannan haniyar din da afadiyya ta taso to shi yasa sai aka je aka gaya wa na na Fatima radiyallahu anha shine ta rugo da gudu faqarahat an waharihi ina ta je ta kautar da wannan ta watsar da wannan kazanta din da wannan timbin da wannan mahaifa din da aka dora a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu manzala anan ya samu dama ya daga kansa ko wani sha ba su san ma me ake ba an ture ya daga kansa kawai suna ta dariyar su suna karkarcewa an gama da mutumin an cutar da shi suna ta dariya ana karawa shi uku ba ta binu abi mu'ayyid ka mana maganin shi ana ta shagari saboda ya cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam sai kawai suka ji sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma alayka bi quraish ya Allah ga ka ga qurayshawa to daman salasa marrat daman yawanci addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam so uku yake maimaitawa in zai yi addu'a duk kalmar da ya faɗa yana maimaita ta su uku ga al'adar manzo sallallahu alaihi wa sallam to wannan shi ma yake cewa Allahumma alayka bi quraish ya Allah kai maganin qurayshawa ka kama su da azaba anan bi quraish malamai suka ce kamar umum ne yayi da qurayshawa gabaki daya zai zo ya ambaci sunan qurayshawa shi yasa bayan ya ce Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish to kuma sai ya zana suwaye a cikin quraishawa ai bi ma'ana shi yasa malamai suka ce in ma dai waɗanda ya zana dinnan a ƙarshe su yake yi addu'a in ma duka quraishawan da ba su imani ba ba su musulunta ba su yake yi wa addu'a fashakka alaihim izza'a alaihim to kuma yana suna ji an ce Allahumma alaika bi Quraysh to wannan kuma sai nauyi a gare su ya zamanto cewa sun tsorata tunda ana musu addu'a a ina a gindin Ka'aba qala ce wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi zalika al-baladi mustajaba domin su a jahiliya suna da aqidan duk addu'ar da aka yi a garin makka a cikin dai wannan haramin na makka to karɓaɓɓiya ce to balantana ma ba ma hududul haram kawai ba tunda akwai haramin duk akwai hududinsa in za ku shigo makka ta ko ina za ka ji an ce haddul haram nan ka shiga harami wani waje na musamman wanda dukkan wani abubuwa da aka hana a wani waje to a cikin wannan hududul haram nan haninsa ya ninka ba ninka yanda ibada ta linka yanda in kai sallah a ko'ina a duniya za a baka sallah a zahar to a nan gun in kai za a baka a zahar dubu don mutum ya je ya sallah a wannan za a ba shi ladan a zahar dubu a zahar dubu fa wajen shekara hamsin da shida kenan sai an ba ka ladar sallah a zahar ta shekara hamsin da shida in anan kake sallah a zahar to kaga ai waje ne ba karami ba to haka wanda duk yake falloli a wajen falala sai Allah madaukakin sarki ya zaba to haka zulufi ma shi ma ana lillin kashi. to haka addu'a ma ta tsatsiya ce a wajen sun imani da wannan to wannan yasa suka tsorata sun masamma sannan manzo Allah sallallahu alaihi sallam bayan wannan umumin na addu'a Allahumma alayka bi quraish sannan sai ambaci suna Allahumma alayka bi abi jahal yace ya Allah subhanahu wata'ala kai maganin Abu Jahal wa alaika bi utbati bin Rabi'a kuma kai maganin utbata bi ibn Rabi'a wa shaybata bin Rabi'a da shayba dan Rabi'a wal walidi ibn Utba da walidi ibn Utba wa umayyah bin Khalaf da umayya bin Khalaf wa uqbata bin Abi Mu'ayth da uqbata bin Abi Mu'ayth wa adda sabi'a ya ambaci na bakwai shi mai ruwan so ibn abdullahi bin mas'ud ya manta shi yasa yake sai ya ambaci wani na bakwai din amma wasu ruwayoyin suka ambace shi umarata bin walid Allahumma alayka bi umarata bin walid kuma waɗannan daman su ne jigadigai ginshiƙai na cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ke cewa adda sabi'a falam nahfazu ba mu haddace ba amma waɗansu sun haddace shine Umar ta kamar yadda muka faɗa Ibn al-Walid qala Abdullah bin Mas'ud yace fa wallazi nafsi bi na rantsi da wanda raina yake hannunsa laqad ra'aytu allazina adda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam duk waɗannan bakwai inda manzon Allah ya ambata na gansu sar'a a fanti an kashe su fil a cikin wannan ramin da Quraisha suka yi a yakin Badar Qalidu Badar wanda ake kiransa Qalidu Badar yace dukkan su na kansu Labin Mas'ud dukkan waɗannan sanda aka kashe su kuma ba wasu shahararrun mutane suka kashe su ba aka mutu kisan wulaƙanci aka kashe su manzala ya zo kansu ɗaiɗai da ɗaiɗai kuma aka yi haƙa rami aka zuba su a gabaki ɗaya cikin wannan kalifin manzo Allah ya tsaya kuma yana faɗa musu cewa yanzu bayan ya musu mummunan addu'a Ya ce wa a ashabul qalib la'ana haka manzo Allah da ya ya tsaya fara cewa akan yace Allah ka bi la'anarka ga waɗannan wanda take cikin alƙalifin su ka bi su da tsinuwarka da korarsu daga rahamarka ya umarci. Allah yanda suka yi mutuwa wulakanci a duniya suka fito da ɗagawa da girman kai za su je su dawo suna rawa cikin makamai cikin kuri da alfahari aka zo waɗanda suka ƙananan mutane bayi suka kashe su wannan la'antar da abin da za a faɗa waye ya kashe wani a wajen yaƙi ilan an ce hamza ne ya kashe shi abubakar ne ya kashe shi Umar ne ya kashe shi Usman ne ya kashe shi wane ne wataƙila da ɗaɗe ɗaɗe wasu manyan mutane ne suka kashe shi to amma a je a faɗa musu waɗannan manyan naku wasu ne suka kashe su su Bilal ne su Yasir ne su waye su ne suka kashe su yanda ka la'ance su suka musu mummunan kisa lokaci ɗaya to kuma ka bi su da la'ana a inda suke har ƙarshen ƙarshe har duniyar har ƙarshen lahira to kaga wannan mummunan addu'a ce manzo sallallahu alaihi wasallam yayi musu kuma a lokacin da ya mutu suna ganin ba komai bane ba amma suna tsoro dan su tabbatar manzo sallallahu alaihi wasallam addu'a da ya zata yi ai duk addu'a da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wa suna kafirai amma sun tabbatar za su yi wanda manzo Allah ya ce ya Allah ka sallaka kare daga cikin karnukansa samu wani zaki ko kura ko damuta ko wani abu wanda shi zai halaka shi kuma haka ya halaka shi zaki ne ya halaka shi to kaga duk irin waɗannan addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi suka tabbata a kansu a yakin badar wanda yaki ne da aka yi shi a shekara ta biyu bayan hijira kuma shine yakin farko da manzo Allah ya halarta. kuma shine yawmal furqan yawmal taqal jama'an nan musulunci ya irin wani tashi saboda anan aka kwanta kowa saboda yanda badar din ya zo da yanda ake ganin wata daula ce shekara biyu ba ma ta shirya ba ba ma ta saba da madinan ba ko mutanen da suka fito ba yaƙi suka fito ba kuma an lullun kasu linkin ba kuna dubu ɗaya da ɗari uku ana wajen dubu goma sha uku an lullun kasu kuma aka fi nasara kuma babban nasara ita ce waɗannan mutum bakwai ɗin wanda ba waɗanda suka yi taura a makka baya su abu sufiyan ne shi ma don bai zo ba Allah ya sa zai musulunta bai zo ya saboda a kan shi da aka yi yaƙi shi kuma ya riga ya zagaye ya bi ta hanyar jidda ya wuce makka kuma wannan yake nuna cewa ashe addu'a idan mutum yayi ba wai so kake yanzu ta amsu ba Ka gama manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya wannan addu'a an samu shekaru wajen shekara takwas wanda aka samu shekaru sannan Allah madaukakin sarki ya karba addu'a Nabi Musa ya yi addu'a sai bayan shekara arba'in shi an ba shi garanti ma cewa an karɓa mushi qad ujibat kuma an karɓa addu'o'inku fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun an amsa ku amma sai da aka shekara 40 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a sai da aka shekaru wato addu'a ba tana nufin kamar yankan wuka ba yau gobe in Allah yana tafiyar da abubuwan sa ne akan tsari akan ka'ida ko mu muke gani yawan kwanakin kwanaki ne wasu masu kwana masu yawa da an shekara arba'in da addu'ar da amsa ta a wajen Allah ai ba a kai minti biyu ba a shekara arba'in ɗin tun da shekara ɗayan kwana ɗayan mu shekara dubu ne kwana ɗayan Allah shekara dubu ne namu to kaga dan yanzu yanzu kayi addu'a wai an barka shekara ashirin sannan aka karɓa maka ko sakan ma wasu ila sakan uku ne da yinka da an samu maka a wajen Allah Sai ne kake gani an shekara ashirin kana ta cin kwakwa wataƙila kuma akwai dalilin ma da aka bari ka sha wahala wata hikima ce ta Allah ko kake ka fita daga wahalar yanzu ko wahalar wataƙila zama a cikinta shine alherinka sai ne kake so ka fita yanzu yasa wata kila ma Allah ya yaye ma wata wahalar da tafi wannan baka sani ba shi yasa da sunnar addinin musulunci muminai suna ta addu'a kullun addu'a Na cewa da maimaitawa da yi ta fito ba ta fito ba ba a tsayawa ana kai yace hatta laqad tawa'adahu abu jahal fir'auna hadhihi al-umma har Abu Jahal ya alƙawaranta wa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya alƙawarin cewa sai ya cutar da shi wanda shine fir'aunan wannan zamanin namu Abu Jahal domin ya sarraha ya bayyana ya ci alwashin cewa matukar manzo Allah ya tsara zuwa ya sallah a nan gun to sai ya tsaka shi kama fi sahih muslim an abi hurairah qala kamar yadda yazo a hadisin imam muslim a ingantaccen littafin sa daga sayyidina abu hurairah Allah shi yarda da shi qala abu jahl abu jahl yace hal yu'akhiru muhammad wajhahu baina azhurikum shi manzala sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa ya buje kansa da yashi a tsakaninku wai sujjadar da yake ba ba zai kira shin yana sallah yana zuwa yi sallah shin yana zuwa yi sujjada a'a ba ma haka za a cewa shin wannan birgimar a cikin yashi manala yana zuwa ya muku wannan birgimar da kansa ya zai ya goggoga yashi a fuskarsa wato ba za a ce yana sallah ba ba za a ce wani abu ma kale fakila sai aka ce na'am yana zuwa yi ai bayan wannan hadisar da ta faru ya ci gaba da zuwa ya sallarsa faƙala wallati wal uzza ya ce ya rantse da lata da uzza gumakan ƙurayshawa la in ra'aituhu yaf'alu zalika in na sake ganin shi yana aikata haka tunda yana yi ku ba kuma komai to ni zan yi maganin abu in na sake ganin shi yana aka la aqanna ala raqabatihi wallahi sai na taka wuyarsa sai na sa kafa na taka wuyarsa in ya sake yin wannan abu aula wa asiran na wajahu fi turab ko kuma sai na ci murmuta fuskarsa a ƙasa qala fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai aka zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam huwa yusalli yana sallah zamal yaqa ala raqabatihi abu jahl yazo mutane daman an taru an yi shela abu jahal ya yi alwashi in ya zo sai ya taka wuyan manzo sallahu alaihi wasallam ko ya danna kansa a cikin yashi aka je aka faɗa abu jahal ga manzo Allah Sallahu alaihi wasallam a gindin Ka'aba yana abin da yake yi bi ma'ana yana sallan nan Abu Jahal ya taho mutanen Makka gabaki ɗaya suka zo su ga yadda za ta ƙare abu jahal ya nufi manzo sallallahu alaihi wa sallam da niyyar zai taka kafarsa a faji'ahum minhu kawai yana tafiya ji faji'atan bagatatan illa wa huwa yankisu ala aqidati sai suka ga yana juyowa baya yana juyowa baya wa yattaqi ya yadayhi yana karewa da hannunsa kamar yana kare wani abu da hannunsa kamar yana kare wani abu da hannunsa qala sai aka ce faqila lahu malak sai suka ce me mu ba mu ga komai ba Abu Jahal kai kawai muka ga ka biyo baya kuma kana ta kare hannunka kamar kana magana Ni ya faru ne faqala sai Abu Jahal yace inna baini wa bainahu la khandaqan min Ya yace wallahi tsakanin ni da shi wani rami na gani na wuta wa haulan kuma na ga wasu abubuwa masu tsoratarwa ni ban san menene ba wa hatan na ga wasu fuka-fukai masu girma wanda tun daga ƙasa suka soshe har sama ya ce ni kawai abin da na gani ke ne to wannan ya bani na dawo da akuti faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce laudana minni da ya kusanto kusa da ni la akhafatu al mala'ikatu udwan udwa to da mala'iku sun kittira shi gaba gaba kowa ya jana shi a wani malaman tarihi ruwaya suka ruwaito manzo Allah ya ce da a nan gun za a jefa shi wutar jahannama kowa yana gani ko ba zai fito ba in ya in suka danna shi a wannan handakin to Abu Jahl ya tafi kenan daga nan kawai direct ya tafi gidansa na wuta ba wa magana ma a zo a kashe shi ko a yi wani abu ya tafi قال فأنزل الله لا ندري في حديث ta هريرة شيء sai aka saukar Allah madaukakin sarki ya sauka ban san ba wannan abin da ayoyin sun zo a hadisin Abu Huraira ko wani abu an sanar da shi Allah a cikin da yake kalla a cikin suratul Iqra al Alaq da yace kalla bari dai inal insana la yaqa lalle ɗan adam zai ɗagawa, zai girman kai zai jiji da kai zai bunƙasa zai rinka alfahari arrahau sagna idan ya ga ya wadata wanda Allah ya ba kuɗi ya ba mulki ya ba shi lafiya ya ba shi jama'a sai ka gan shi ya ce lalle ɗan adam to a wannan abin yana sa daga dalilin da mutum yake ɗagawa da jiji da kai Allah ya faɗa halin ɗan adam ga baki ɗaya yana bayyanar da abun da Abu jihar ya faɗa kuma sai faɗi ɗabi'a ta ɗan adam da ɗan adam ya ga ya data, bai da matsala a kuɗi ya samu mulki ya samu fawa ya samu girmamawa in ya faɗa a yi to babban abin da zai biyo ɗagawa da bibi da kai sai ga ya fi ƙarfin kowa ba wanda ya ya hana shi ba wanda ya tashi zai taka kowa matansa zai tafi wanda yake so ya auri wanda yake so zai taka wanda yake so kowa sai ya bi shi innal insana la yatgha an ra'ahu ya Allah ce inna ila rabbika rujaa lalle ka sani kuma fa duk ƙarfin da kai duk mulkin da kake da akwai duk kuɗin da kake da akwai duk galihun da kake da akwai duk tarin mutanen da kake da akwai ila rabbika za ka koma wajen ubangijinka kana kaskantacce ka koma tumbur haka ka tashi da loba babu kafiya ka da komai yanda kowa ya tashi haka za ka tashi maka nufi ubangijinka babu komai a jikinka daman suturar da aka ma sutura ce normal mahaukaci ma in ya mutu ita akewa ko shugaban ƙasa ne kowa ma in ya mutu shi ake wajen ne galihu da mara galihu da wanda za a aro da wanda za a ba da gudunmuwa dai da ni ne alawayya za a binne ka a tafi da kai kuma ya ci ƙasa wannan kwana nawa yake a kabari duka kwana nawa alawayya zai yake nan kai ne ba kulo ba tabarma ba komai tsabarin jikinka ne kuma duk wannan masu karewa wanda Allah ya na tsutsotsi da in kana bacci da kunamu da menene ba su zuwa tururuwa ba ta shiga kunnan ka waye duk yanzu wannan lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah to nan dai an janye su akwai tsotsin da kunamun da sabon kabari da suke so da sun zo sun ji nan sanyi to sai su nutsa sai ta haka gatiya ta ci tsera ya ci shi kenan kuma duk wani galibu ya tsari duk wani jin daɗi kuma shi kenan wani cewa a buɗe taga zafi ya tsari wani abu maza a tashi janareto a kunna ac duk babu na ji wani ɗan wari da Allah a ɗan fesa air freshener duk babu ni kawai daga kai sai tumfaya to shine sai Allah ya tuna dan adam wannan ɗagawar taka to ga kuma komarka inna ila rabbika za zaka koma ka zama ba kowa ba Allah ya ce a ra'aita ladi yanha shin baka ga wanda yake hana hanawa ba abdan idza salla bawa yayin da zai yi sallah shine sai aka ce akan Abu Jahal da ya hana manzo sallallahu alaihi wasallam da duk wanda zai biyo bayan Abu Jahal zai hana masallaci ko zai hana sallah domin al'ibra bi umumin lafzi la bi khususus sabab abin abin lafazin da ya haɗe kowa ba sababin da aka saukar ba a ra'aita in kana alal huda ni kake gani in yana kan shari'a ce babban fada da na Allah ba daidai yake da fada da kowane sakarai ba kisa in za ka yi fada da rigima ka san ma da wa za ka yi kisa idan za ka yi fada da mutum ka yi wayo ka gane ne alakarsa da ubangiji da kaga yana sallar jan biyar yana cin halal yana yin ya kokarinsa yana addini yana menene wallahi kaka take kai fada da shi dan yanzu da Allah kake fada shi sa Allah ya ce wa Abu Jahal da duk masu faɗa cewa ara'aita in kana alal huda shin ka gani idan wanda kake faɗan da shi kuma yana kan shari'a ya faɗan naka zai kasance wanda kake rigimar da shi kake ja ja da shi kuma yana kan shari'a ya za ka yi au amara bi takawa ko yana umarni a ji tsoron Allah mutumin kirki ne shi yasa faɗa da mutanen Allah faɗa da masu addini faɗa ne da Allah subhanahu wa shi yasa lokacin da kaga mutum yana kan addini yana kan shari'a yana kan komai to ka ja daga sai kaga bayansa ko a kasuwa ko a wajen aiki ko a komi ma ake tafiya in ga mutum a rayuwa kuma yana tare da ubangijinsa to kiyayi haƙƙinsa ka bi shi a hankali ko a makocin kasuwarka ne ka gan shi yana kula da kasuwanci na addini yana sallah a kan jan'i addini ya dame shi ya kula da Allah Ko kaka take wani abu shiga tsakaninku na ja'in ja tsakaninka da shi kawai sai ne sai gaisuwa sai alheri sai fatan jama'a addu'a saboda mutumin kirki ne sai Allah ya ce ara aita in kazzaba wa wallah shin baka gani ba in shi kuma wannan musamman shi wanda yake fada wanda yake hana sallah wanda yake jayayya wanda yake yakin ya juya baya ya karyata Allah in ma da a ce musulmi ne dan uwanka kuke fada da shi to da dama dama za a ga wane ne fi tsoron Allah to kai kai ka san fitinan ne kai ba kai ba hanyar Allah duk wani kaba'ir aikata a kake kuma ka zo ka yi da mai bin Allah shi yasa malam yake ya ani aba jahal abinda ake nufi da abu jahal da kuma duk wanda ya siffanci da irin siffarsa alam ya alal bi anna Allah yara shin bai san Allah yana kallo ba yana gani duk wainar da ake toyawa duk abin da ake yi Allah yana sane kalla Allah ce bari la illam yantahi in har baka bari ba bai bari ba lanasfa'anna bin nasiya lalle za mu kama makwarkwadarsa ƙarshen gashinsa nan saman goshinsa nasfa'an wato da ƙarfi mu fizge ta mu riƙe ta da ƙarfi nasiyatin kazibatin khatiha wanda wannan nasiya din wannan makwarkwadar wadda take nasiya din take kan na'urar da Allah ya ajiye a nan kazibatin khatiha mai yawan ƙarya ne ko mai yawan taɓar gaza ce da kuskure duk wani abu na shaidancin mutum yana nan yana nasu yasa falyad'u nadiya ya kira mutanensa ya kira ɗan kulob ɗinsa ya kira duk wanda yake ji da shi ya kira duk abokansa sanada uzzabaniya to za mu kira zabaniyawa asali azzabaniya shine shurba 'yan sanda da sojojin da suke riƙe kare shugaba to a nan sai aka ce sai aka kira mala'iku su waɗannan rundunar ta mala'iku to za mu kira su kalla ya ce bari la su ƙarfi kada kai mishi biyayya wasu ka ci gaba da sallah wa tarif ka ci gaba da kusantar ubangijinka ba wanda zai hana ka aikin Allah duk wanda ya ɗau faɗa da addini da masu addini kyale shi kawai amma ba su isa su hana a yakin Allah ku dai abin da aka sani mu a matsayin mu na musulmi kawai mu bi Allah ne aikin Allah fir'aunoni na wannan al'umma haka za su ta kasancewa duk wanda ya dau gaba gabarin cewa sai ya ga bayan addini da masu addini sai ya ga bayan musulunci to ya zama fir'aunan umma. kuma duk abin da yake jawa tsajawa da ƙarfin mulki da ƙarfin soja da ƙarfin ƙasa sai ta ga cewa za ta iya cimma duk abin da ta ga dama sa ka ga turawan yamman nan daga amerika da yan kanzaginsa da isra'ila suke abin da suka ga dama to suna ganin ƙarfin da suke da shi ya kai ƙarfin da za su har yanzu gani suke duniya irin ta dace kowa a zaune yake za su yi abin da suke so lokacin da suke so ba wanda yake wani abu فالله تبارك تعالى هو الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم من زال صلى الله عليه وسلم الله مدوكتين سركي شيني والله من الناس lallai Allah ya kare ka daga mutane fallazi rasul wanda ya dauki gaba kare manzon Allah ko Allah shine Allah madaukakin sarki kuma shi ne ya ɗauki gaba gabarin kare addini da musulmi su da kawai musulmi abinda ake so su yi su tsaya akan addini ai duk babban matsalar mu da ba ma kan addini amma in har musulmi suna kan shari'ar Allah ta ƙur'ani da hadisi suna addini suna mu'amala ta musulunci suna menene ai Allah madaukakin sarki ya dau alƙawarin kare wannan al'ummar da ba ta nasara babu wani abu da zai iya fito na fito da musulmi matuƙar musulmi suka tsaya akan addini malam yace yukhnaqu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam hatta kadat anfasuhu an takhruj a wani waje kuma an shaƙe manzo sallallahu alaihi wa sallam har sadda numfashinsa ya kusan ɗaukewa hatta ja a siddiqu radiyallahu anhu asad da abubakar siddiqu ya zo wa dafa'a hadha alwafd almujrim ya hankaɗe wannan mujrimin wannan dan ta'addan ta bin abi mu'ayth shi dai ta dan abi mu'ayth ya ture shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa fi sahih bukhari a cikin sahih bukhari ya fitar da hadisi min hadisi urwatu bin zubair daga urwata bin zubair qala yace sa'abtu abdullahi bin umar sa'altu na tambayi abdullahi bin umar abdullahi dan amru kai an ashaddi ma sana al mushrikuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam urwata bin zubair ya tambayi abdullahi bin amru bin al-as menene mafi tsananin abinda ka gani wanda mushrikai suka wa manzo sallallahu alaihi wa sallam qala yace ra'aytu uqbata ibnu abi mu'ayth naga uqbata dan abi mu'ayth jaa ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yusalli ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah fa wada'a ridaahu fi unuqihi ya sanya mayafinsa a wuyan manzo sallallahu alaihi wa sallam fa khanaqahu bihi hankan shadidan ya shaƙe shi shaƙewa mai tsanani faja abubakarin abubakar radiyallahu anhu ya zo hatta da fa'ahu anhu har ya ingize shi gabarin manzo sallallahu alaihi wa sallam faƙala inna abubakar ya ce a taƙasuluna rajulan an ya ƙula radiyallah shin yanzu za ka kashe mutum Dan ya ce Allah ne ubangijinsa wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kuma gashi ya zo muku da hujjoji bayyanannu daga wajen ubangijinku wannan ta'adirin na manzo na ibn abubakar Allah madaukakin sarki ya sanya shi qur'anan mutla qur'ani wanda ake karantawa in kana haza qad fu'ila bin nabi sallallahu alaihi wasallam idan duk wannan fa an aikata wa manzo sallallahu alaihi wasallam duk abubuwan nan da kadan daga cikin abubuwan da muka faɗa ne an cutar da shi irin wannan cutarwa inda da asuba an san yana fitowa ana zuwa a zuba kwalabe da kayuyuka da meye a hanyarsa gidansa duk wasu abubuwa ana yi mishi an yi mishi ma zannukum bima fa'alahu al-mushrikuna bi sahaba radiyallahu anhu to me zakan ku abinda aka aikata da sahabbai musamman marasa galihun su in wannan dan asali ne wanda aka san iyayensa ga sunan da ɗan uwan babansa ga sunan da danginsa ƴaƴan amam ɗinsa butun ɗinsu guda a garin makka ɗan asali ne mutanen makka sun yi mishi haka to ina kuma sauran sahabbai da waɗanda ba su da gatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu ma bayi ne suka musulunta wasu ma suna ƙarƙashin wasu kuma suka zo suka musulunta irin cutarwar da aka yi musu falakar kana abu talib ammun nabi sallallahu alaihi wasallam haɗi kwasabbin manin domin shi abu talib babban manzala sallallahu alaihi wasallam ai ya zama wata katanga mai kariya mai toshe dukkan wata cuta shi ya tsaya tsayin daka ya kare manzo sallallahu alaihi wasallam a farkon yanayi طالما تحطمت عليه السيوف ورماح أهل الشرك بمكة wanda da ba haka ba da ta kubba da masun ahalin shirka a makka da sun sauka akan manzo sallallahu alaihi wasallam amma shi ya hana shi ake kallo wanda mun ga irin tattauna da za a yi duk lokacin da aka zo wajen miti kawai a kashe a huta sai a ce to ya yi da Abu ba zai fahimta ba haka aka kai mitin ɗin da ake cewa to aje a lallaɓe shi a bashi wani a matsayin ɗa domin an je dialogue wajensa ba so ɗaya ba so biyu ba domin so suke kaga duk a wannan lokacin suna ganin kaiwa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam akwai Abu Talib kuma yana cikin manyan Quraysh kuma yana da 'ya'ya ba ma ta Ali bin Abi Talib kananan ba yana da su Abbas bin Abdul Muttalib su Jafar ibn Abdul Muttalib su Hamza bin Abdul Muttalib su duk yana da Allah da gaskiya yana da ƴaƴan yayi yana da duk suna nan wanda ba za su yadda ba to su kuma sauran ko ba su fa da kowa shi yasa malam ya kawo wannan dan kaga in me wani abun ba kuma shi ra'as wanda bai gata ammar haka to ina marasa gata wa ma zalika yaf'alu bin nabi sallallahu alaihi wasallam zalika duk da wannan suke aika da manzo Allah su da aikata manzo Allah irin waɗannan ababe ittahamuhu bi sihiri sun tuhume shi da sihiri amma ai zama suke a ƙara a darin nadwa din shi wannan majalisin nasu wanda ake kira darin nadwa gidan tattaunawa din nan da ake zama sai an yi mitin ni yaɗa sihiri mu je mu ta cewa sihiri ne sai in kutsar ta kare wasu masu hankali sun je an yada an yada kuma an gane To ai akwai masu sihiri da yawa me yasa ba su yi tasirinsa ba mutane ba za su dawo su ce ba su yarda ba to yanzu za ka yada ka ce mu yi ittifaki a faɗi kaza to kuma kai da kanka sai ka gano to ai akwai masu irin kazan nan su iliyan an sani masu sihiri ga su nan mun san su to me yasa su ba su yi tasirinsa ba masu sihiri da suke gefe ɗaya ba ruwanmu da su ma shi ne sa mutane suke ta bin sa wa duljunun a ce mu ce mahaukaci ne su da kansu kuma su ce to kuma to mahaukata kuma ai in kuka cewa mutum mahau ai shi mahaukaci an san mahaukaci ne da ganin sa baya buƙatar sai na ce ma wani mahaukaci ne hakika mahaukata muna gani wannan fa abin nashi ba wanda zai je mishi bayani ya ce akwai hauka a nan sai dai ce akwai hankali duk wanda aka karanta alkurani ko su in sun ji alkurani sun daga Walidu bin mugila da yaji alqur'ani ai ka ga ruɗe yayi ta umar bin khattab ba sai akai musulunci kaza da kaza da haka yake karanta mun abin da ake karanta muku da a fatima da yaje gidansu da sa'id bin zaid da yaje gidan dan uwan dan wansa kuma yana auren kanwarsa sa'id bin zaid wanda aka wa mubashir bushara da aljanna ɗaya daga cikin mutum goma da ya ji ya musulunta da sai na umar ya fito yana neman manzo Allah ya kashe domin kwaita sun yi mitin sun ce sun ce mu je mu ziga Umar bin Khattab domin da suka rasa kwaita inda za su yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce mu zo mu zugo Umar domin shi Umar ya dame mu da cin zali da bibbige mutane da kakkare mutane manzo Allah ya dame mu da da'awa su ba kun ga ba kun da ake ne sai sun zugo Umar suka ce idan Umar ya kashe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun huta sai mu daure gindi kabilan Muhammad su kashe Umar nan sun bi mun huta shi wannan mai da'awar tauhidi da aqida mun huta da shi wannan mai mana barambara ma a gari ya bige wannan ya make wannan shi ma mun huta da shi wato an yi ragar to abin da suka tsara kenan su sha abin da suka iya tunanin su kenan to a zo a yi a gama kawai a yi ragas mun huta amma Umar na Khattab da zo ya musulunta kaga shi ma da ya ji alkur'ani da aka ce da ya haɗu da ya daga cikin yace to kai wani sauri kake ne ne neman manzala na gaggawa hankalinka a take za ka kashe shi sai so nake a huta da shi kawai a rufe tsaftar a Madina ce to ai ka fara zuwa gidanka ga ɗan yayanka can dan ka, ga ɗan can duk sun musulunta kaga da ya zo ba wani abu aka gaya mishi kawai alkur'ani aka karanta mishi faha suratul faha dan da nan takobinsa ta faɗi ya musulunta to kaga wanda za abin da ya zo da shi da an karanta mutum zai shiga kaitayinsa shi wannan za ka ce hauka ne wa bil kahanati suka ce mu ce boka ne su da kan suka ce mun ga bokaye da yawa ga su